ci gaba da saye da sayarwa wasan kwallon kafa ta duniya wacce ake yi musamman a nahiyar turai na shekara 2018 zuwa 2019 musamman wanda ya kunshi kasar spain faransa italy da kuma germany wanda za a rufe a ƙarshen watan agustan nan na shekara 2018 kasantuwar ƙasar ingila tuni aka rufe a ranar 9 ga watan agusta a yanzu haka dai kungiyoyi da dama na da kufa ganin cewa sun yi kokari kafin wannan rufewa ranar 31 ga watan agusta sun sayi 'yan wasan inda a shafin jaridun gulma yake nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta farisan germany na kasar faransa na shirin ba da fam miliyan 100 domin sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta tottenham mai shekaru 26 da haihuwa mai suna christian eriksen ai ila kungiyar ta farisan germany tana son sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta tottenham dan kasar ingila mai suna dan ross inda kungiyar tottenham din ta nuna sha'awarta na ganin tasirin dan wasan mai shekaru 28 da haihuwa shugaban kungiyar kwallon kafa ta barcelona kuwa joseph maria ya ce bai fidda tsammani ko kuma bai cire tsammani ba wajen ganin ya sayi dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dan kasar Faransa Paul Pogba dan shekaru 25 da haihuwa kuma yana cewa har yanzu akwai sauran lokaci don haka yana da karfin gwiwan ganin ya sayi dan wasan kafin rufe kasuwancin a ƙarshen watan shi ma sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Jolin ya ce yana da bukatar sayan 'yan wasan tsakiya ko kuma 'yan wasan baya da kuma ɗan wasan gaba mai zuraren ƙwallo kafin a rufe cinikin 'yan wasan ƙwallon kafa na watan da muke ciki ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan kuwa tana haƙon ɗan wasan Chelsea ɗan ƙasar Faransa mai suna Bakayoko wanda a yanzu haka kusan ma an kammala cinikin ɗan wasan inda yake gwajin lafiyarsa kafin fafata leda a ƙungiyar ta AC Milan. idan muka dawo tarayyar najeriya kuma hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta duniya wato fifa wacce ke kula da wasan kwallon kafa bangaren kasa da kasa ta yi barazanar dakatar da najeriya ga dukkanin wani sha'anin da ya shafi kwallon kafa a duniya daga nan ta ce ta ba daga nan zuwa litinin 20 ga watan agusta da najeriya din ta yi saurin kammala ko kuma ta kawo ƙarshen matsalar da yake faruwa a hukumar ta kula da wasan kwallon kafa ta duniya wadda ya kici ya cinyewa tsakanin shugabanta Amadu Phoenix da kuma Chris Giwa wadda yake ikirarin cewa hukumar ko kuma kotu ta amince masa shine halattaccen zaɓaɓɓen shugaban wannan hukuma ta kula da wasan kwallon kafa ta tarayyar najeriya inda ya sanadiyan dakatar da waɗansu wasanni musamman lig na tarayyar najeriya don haka fifa ta yi barazanan dakatar da najeriya idan har ba su warware wannan matsala ba iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya